A yayin da yanayin hunturu ke kankama tuni wasu 'yan mata suka fara sauya salon shigarsu ta inda mafi akasari suke sanya hijabi. Ko me dalilin da yasa 'yan mata suka canja sheka daga mayafi zuwa hijabi? Ga ra'ayoyin wasu 'yan mata mabambanta. Sa 'yan mata suka daina yin amfani da mayafi saboda idan sun saka baya yi musu amfani ga sanyi ga iska ga hazo jiki zai yi ma fururu ko kuma za ga jikinka na bushewa ko in kana tafiya a titi mayafi na ɗauke maka. Sa nake sanyin ai bai kankama ba. yanzu ma ai sanyi ya kan kama kin san wasu mafi akasari da sanyi jikinsu yana tsatsagewa amma saboda kada a ga tsagewa jiki sai su saka hijabi su ɓoye shi ko kuma irin haka dai ra'ayika daban-daban ba yanda baya sa a saka hijabi wai haka haka ne kam <laughs> saboda kare kai daga kura da sanyi haka wannan iska wani zubin ta kan iya yaye mayafin ko wani amma An kasa sa hijabin ka shike dan you be comfortable sosai a koyaushe kenan ba dan Allah ake sa hijabi ba yanzu eh to gaskiya wasu ba don haka ba ne ba saboda kare kai. <laughs> Eh, a ni da ba da sa hijabi tun da fa. sanyi ne yasa eh sanyi ne yasa muka daina sa saboda bushewar jiki kuma mayafi idan ka sa yana dagawa sannan kuma baya rufe jiki amma hijabi kin ga in kin sa akwai dumi despite yanzu mutane hijabin ma da suke sawa yana transparent tunda da yana nuna dinki amsan da duk abin da za sa ya nuna dinki o oh, ko hijabin ma mai kwalliya ake sawa da zai fito da surar jiki eh gaskiya mai kwalliya ko irin mai hannun da mutane suke sawa kin ga idan sun sa kamar wani skini ne yana bin jiki hmm. shi yasa wasu gaskiya nake ganin suke sa to ba dan Allah bane kenan eh to gaskiya sa hijabi gaskiya ba za a ce dan Allah bane ba saboda kin ga dan sanyi ake sawa hmm. ko kuma dan kwalliya suke sa hijabi yanzu idan aka eh, gama sanyi zaki daina sa hijabi kenan eh to gaskiya zan daina sa hijabi ba zan ci gaba ba amma dai ba zan ce zan daina gaba ɗaya ba zan rinka sawa sometimes sometimes mana sa mayafi to fa wannan shine an gudu ba a tsira ba baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya